فأتبع sababa. sai ya riko da abin da muka bashi na hanyoyi da abubuwa don isa zuwa ga abin da yake nema don haka sai ya yamma